masha Allah la quwwata illa billah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kafin mu tafi hutun rabin sa'a muna bayani akan almawaqit wato miƙati a lokacin aikin haji da kuma daga ina ake fara aikin haji miƙati na lokaci kamar yadda ba a yin sallah sai lokacinta ya shiga to haka aikin hajji ba a yin sa sai lokatansa sun shiga waɗannan watanni da allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa watanni ne sanannu tun daga shawwal za a iya fara tafiya da zulhijja amma dindin aikin hajji ana yin sa ne a wata na ƙarshe a cikin kwanakin nan masu girman daraja wato watan zulhijja musamman tun daga takwas ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam sanda ya hajjinsa na ban kwana ya shiga makka ranar hudu ga watan zulhijja shi sa galibi hukumomin makka suke rufe airport musamman filin jirgi da abin nan daga ranar hudu ga wata amma alhazai na ƙasa akan ba su dama har ya zuwa ranar wato bakwai ko takwas ga wata to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka da shi da sahabbai ranar hudu ga watan zulhijja daga nan ya zauna kwana hudu wato ya dan sarara da shi da musulmi sannan kuma ranar takwas ga wata ranar tarwiya wato aka fita gaba daya zuwa mina daga nan zuwa arafa daga nan aka dawo zuwa musdalifa da sauransu da sauransu to amma wani hadisi yana nuna mana cewa alhaji arafa wato ƙashin bayan aikin haji shine tsayuwar arfa idan mutum ya rasa da abubuwan aikin haji misali bai sami kwanan mina ba ko bai sami ah, jifa a kan lokaci ba duk wannan zai iya yin wani abu a madadinsu ko fidiya ko a yi masa amma tsayuwa arfa wannan farin laci ba a ɗauke kowane alhaji ba duk wanda bai samu tsayuwa arfa ba komai ƙanƙantar yanki na lokaci in bai samu wata wannan ba shi da aikin haji kamar yadda sha Allah za mu ga rukunan aikin haji da wajibansa. to wannan shine lokaci na zamani don haka aikin hajji ɗungurungum ɗinsa daga takwas ga watan zulhijja tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku gaba ɗayan aikin hajji gundarin aikin hajjin kwana biyar ne to amma shirye-shiryensa da rugunzumunsa wato yakan ɗauki fiye da wata ɗaya wata biyu har ma da ƙari wani lokaci musamman wato jigilar alhazai amma idan da mutum a ce kai tsaye zai tafi aikin hajji shi a karan kansa duk sanda ya shirya to shikenan zai iya tafiya bakwai ga watan zulhijja ya je ya shiga ko zai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi hudu ga watan zulhijja ya je ya shiga makka haka manzon Allah yi in ko ka ɗauko kamar yadda annabi ya hudu ga watan zulhijja ka ga kwana hudu zuwa ranar tarwiyya, ranar takwas ga kuma biyar sun zama kwana goma sha biyu kenan dozin ɗaya don haka mafi ƙarancin kwanakin aikin hajji kwana biyar mafi tsawonsa kwana goma sha biyu illa iyaka an yi an gama duk sauran abubuwan da za a yi kusan 'yan rakiya ne wannan shine almiqatu zamani wato miƙati na zamani ko na lokaci to sai kuma wato mawaƙit almawaƙit almakaniya wato mawaƙitul amakin a miƙati irin na tashoshi da gurare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shata ko ya ayyana don ba zuwa ya shata da kansa ba ayyana waye ya ce alhazan da suka fito daga waje kaza miƙatinsu waje kaza alhajan da suka fito daga nahiya kaza miƙatinsu waje kaza miƙatan nan kusan guda hudu ne duk da wasu malamai sun ƙara na biyar akwai wato zulhulaifa akwai eh, aljuhfa akwai wato karnul manazil akwai eh, rabih kowa da sail wasu suna karawa da zatu irk amma dai waɗannan su ne asalin miƙatan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shata waɗansu garuruwa ne a lokacin waɗansu kuma kamar tashoshi ne ko gurare ne akwai wasu daga cikin waɗannan miƙatai yanzu babu su ma ruwa ya tafi da wajen ko yanayi na yau da gobe sai dai abin da ake kira muhazatul miƙat wato in mutum ya zo daura da miƙati ko ko idan aka yi katari mutum baya ɗaya daga cikin waɗannan miƙatan misali idan ka ɗauki kusurwoyin nan guda hudu gabas yamma kudu arewa to in mutum ya zama shi baya ɗaya daga cikin wannan a'a ta kudu maso arewa zai ta'u ko kuwa wato a kudu maso yamma kaga daga kusurwa zai ta'u to in ya zo daidai saitin wannan miƙatin da aka faɗa to wannan shine miƙatinsa abin da yake ƙa'ida Shi ne na farko ba za ka yi harama ka ƙudurta niyyar shiga aikin hajji gadan-gadan ba ka kama labbai Allahumma labbai sai daga wannan miƙatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana to amma alhamdulillah da yawan alhazai waɗanda suke zuwa da wuri ko suke zarcewa madina miƙatin su na mutan madina ne galibi wato zulhulaifa Eh, mutum ba shi da matsala daga nan musamman ya zo da wuri akwai kuma waɗanda kuma ya danganta daga irin nahiyar da suka tau waɗansu tun da galibi a jirgi ake zuwa idan aka zo daidai miƙati tun da jirgi ba zai sauka a ce a yi shirin miƙati ba ya wata malam zai wahala amma su direbobin jirage musulmi daga cikinsu idan alhazai suka ɗauko suna zuwa daidai miƙati za su sanar a cikin jirgi cewa duk wanda ya tawo da niyyar aikin hajji ko umara to mun zo miƙati kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shata ya ayyana miƙatocin nan sai ya ce hunna la hunna waliman ata عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة da annabi ya zano ya ce miƙati kaza na mutanen waje kaza miƙati kaza na mutanen waje kaza sai ya ce waɗannan miƙatai na waɗannan mutane ne da duk wanda ya biyo ta wannan miƙatan ko da ba ɗan wannan yankin ba ne in dai yana nufin aikin hajji da umara to kaga wannan sai fitar mana da wani abu mutumin da zai zo makka ba don hajji ba ba don umara ba shi ba ruwansa da maganar wato ɗaukan harama misali mutum zai zo a matsayin direba kawo alhazai kuma shi ba aikin hajji zai ba aikin sai ta jigilar alhazai ya je ya kawo su ya koma ba shi da bukatar. ya sanya kayan ihrami ko ya ɗauki harama zai iya zuwa da kayansa na gida tunda shi ba wannan ne ba aikin hajji zai ba umara ba wanda zai aikin hajji da umara shi ne aka hana ya shiga makka ba tare da ya ɗauko harama daga mikati da yawa alhazai sukan kasa bambancewa tsakanin harama da kuma ihram wato ita harama ko kuma Al'Ihram yana nufin ɗaukan niyya ƙudurce niyya ta aikin hajji da kuma shiga cikinsa gadan-gadan kamar dai wato ƙulla niyyar shiga sallah da fara sallar gadan-gadan kun san da yawa al'amarin niyya yana baiwa malam bahaushe wahala wannan ku ya samo asali saboda gurgura fahimtar da aka yi wa hadisin niyya mal a'malu bin niyyat wa ma li kulli imri'in ma nawa da yawa sai su hatta malamai wasu sai suka ɗauka wani larabci ne za ka yi na ɗaura niyya har ma waɗansu bayan allah da ƙoƙari suka je suka wallafa littattafai wato majma'un niyyati matattaran niyoyi allahumma inni waito kaza kaza kaza allahumma inni nawaitu da'a salati zuhuri a raka'atin iktida'an bil imami allahu wani yana larabcin kulla niyya har liman ya sujada ya bashi musamman idan raka'ar karshe ce to ba haka ake nufi wa bayan allah hadisin niyya ba shi da alaƙa da wani karatu ko wani larabci na ƙulla niyya sam mal a'malu bin niyyat ma adatu hasrin wa taukid wato aiki na ibada ya dogara kacokan a kan niyyar mai aikin idan niyyarsa mai kyau ce gangariya tsakani da allah sai allah ya karbi ibadar ya ba shi lada mai yawa komai karantar aikinsa idan niyyarsa ba ta da kyau ba don allah zai yi ba ko don wata manufa zai yi ko don wani ya gani to sai allah ya bashi lada in ma ya samu kenan wanda bai ta kara balle ya karya innamal a'malu bin niyyat wato niyya ana nufin me yasa kai abu alba'is ala fi'li shay niyya tana nufin wato ƙudircewa dalilin da yasa za ka yi wani abu me yasa za ka ci abinci in kana jin yunwa ka kori yunwa ka kuma samu kuzari to sai ka zo kana dogon niyya allahumma inni na waito akali tuwon shinkafa da taushe da dage-dage <laughs> ai gaba baka bukatar wannan kawai za ka wanke goma ne ka tsoma biyar Shi shikenan to haka niyyar ibada take wanda shi ma wato ihrami da aikin haji kusan haka ƙudurcewa da kuma wato nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala domin sa za yi wannan ibada Allah ya ba mu fahimta mai kyau da kuma wato ibada mai inganci a bisa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da haka muke karkare wannan shiri saboda lokaci abinda muke daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wallahu ta'ala a'la wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka lan nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh